أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yardar Allah a wannan yammaci na sha ɗaya ga watan takwas a lissafin hijira na ɗauran ma'aiki Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam daga makka komawa madina wanda ke da shekaru da tara. Allah ya kaddara haduwar mu cikin wannan masallaci inda muke daukan darasi a kowane yammaci na asabar a cikin wannan littafi na riyadus salihin na imamun nawawi rahimahullah <clears throat> wanda cikin yardar Allah yau za mu tashi akan babi na ɗari babi na ɗari biyu ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء abinda babin yake cewa kenan abinda ake tuhumar cewa riya ne alhali kuma ba riya bane abinda ake gani kamar riya kuma ba riya bane shine za a karantar da mu ba lallai ne duk abin da mutane suka ga kana yi yake zama riya ba ba lallai ne duk abin da aka ji ka kana yi ko kana faɗi yake zama riya ba ba lallai ne idan ana yabonka akan wani aikin alkhairi a ce riya ne ba a'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara mana ma'anar irin wannan sannan kuma ayoyi na alkur'ani ko aya ta tabbatar mana da matsayin hakan Allah muke roƙo ya datar da mu da ikilasi mun karanta a babin da ya wuce irin illolin da riya take ainihin aifarwa mumini ko kuma aifarwa musulmi a cikin ibadarsa takan mai da mutum mushiriki ya zo ya yi aikin da ba lada dalilin riya ka yi abu wanda ya kamata a ce don Allah kake yi sai ya zama ba don Allah ba ka yi abu wanda ya kamata ka yi don Allah ya ganka kana yi sai ka yi don mutane su ga kana yi wanda za ka yi don neman yardar Allah sai ka yi don neman yardar jama'a ko don neman yabo to wannan yana zama riya ko a ce sum'a shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace riya ce wanda 'yan adam suke ganin ta tamkar karama wanda Allah subhanahu wa ta'ala yace duk mai son zaman lafiya a lahira ya sadu da Allah salum alum to yayi aikin sabariya fal ya'mal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kaga ya kira riya ibada ya kira riya ibada shirka wala yushrik sai ce bi ibadati rabbihi ahada riya shirka ce nassin hadisi da nassin alqur'ani Allah ubangiji ya tsallakar da muriya babin hadisi ɗaya ne yake da shi ɗungurungun shi ne kuma darasinmu na yau. An abi zar, radu Allah ta'ala an hukani, ƙila da Rasulullah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam, a ra'aitar rajula, ya amalu la'amala min alkhair wa yahmaduhu an-nas wa tilka ajilu bushral mu'min shine ainihin muhallin shahi tilka ajilu bushral mu'min wannan shine amsar irin wannan aiki da mutum yake yi don Allah mutane kuma suna ta faɗa kai wane yana sadaka kai wane yana kokari kai wane yana sallah kai wane yana da kokarin karatu kai wane in dai don Allah kai to wannan ba zai mai da aikin karya ba kuma hakan ba zai raba ka da ladan ka ba kuma ba za ka zama mushiriki ba ko da wani ya ce ya da Allah ba dama don a faɗi yake to wannan shine ya bantaro kansa aiki kai dai ba don Allah kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan fadar da mutane suke yi tilka ajilu bushura wani albishir ne aka gaggauta wa mumini ajilu bush ajilu bushura almumin wani albishir ne na gaggawa da ake yi wa muminai waliyan Allah idan suka yi aikin alkhairi Allah zai ga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda yake nan ya gani muminai su gani kuma a yi ta faɗi to wannan kuma ba zai ɓata musu aikinsu ba abu zarri gifari ya ce ƙila li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kasan sahabbai suna tsoron riya tsoron riya suke aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ara aitar rajula ba mu labari game da mutum ya amalu la'amala da yake aiki min alkhairi na alheri aikin alkhairi yake yi sadaka ce kyauta ce taimako ne na addini yawan karatun ƙur'ani yawan nafila yawan halartar jami'i yawan ƙoƙari wajen kiran sallah da dai abin da ya kama da irin wannan yawan zuwa gun wa'azi yawan zuwa makaranta ga wannan duka ayyuka ne na alkhairi to sai aka ga mutum ya dage baya ke lokaci bai wuce ko da yaushe yana ta yi wa ya hunnasu, sai ga mutane suna ta yabonsa akan hakan ya hamadu nas alaihi mutane suna yabansa akan wannan aiki na alkhairi da yake yanzu wannan anya zai samu ya tsira kuwa zai je lahira da lada kuwa yabon nan bai bata masa aiki ba kuwa shine tambayar da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tilka ajilu bushral mu'min Ya ce wannan albishir ne na wuri aka fara yi wa mumini in dai mumini ne yake aiki na gari don Allah sai kuma mutane suna ta fada to wannan an fara yi masa albishir ne tun daga yanzu na cewa Allah ya karbi aikinsa an gane ko sabanin riya shi riya dama ba don Allah yayi ba sai kuma aka yi ta yabo dama kuma haka yake so to shi shi aikinsa kenan iya kenan dama ya yi don a gani kuma an gani to iya kenan amma ba wai ka yi don masu ganinka ba don Allah ka yi sai mutane suka gane suka ga kana yi kana bayarwa ba don wani ba don Allah don an ce kana yawan bayarwa wannan ba zai rage maka ladanka ba albishir ne ma aka fara yi ma domin mumini idan yana ibada yana aikin alkhairi yana yawan taimakon jama'a yana taimakon addini to za ka ji gari ya ɗauka ana ta ba da shaida kai wani mai taimako ne wani mai ƙoƙari ne to matuƙar a zuciyarsa babu riya babu riya a zuciyarsa to wannan tamkar shaida ne daga Allah cewa an karbi aikinsa yanda jama'an nan suke yabo suke yawan faɗi to haka ma abun Allah ya karbu annabi sallallahu alaihi wasallam aka wuce da gawa asnau alaiha ashabuhu bi khairi wannan gawar da suka wuce ana ɗauke da ita sai sahabbai suka yaba wa gawar suka ce ka wani ne ya rasu bawan Allah Me kokari me kaza me kaza shi yake kaza shi yake kaza kai bawan Allah na kai bawan Allah na akwai kaza akwai kaza suka rika lissafin alkhairi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat ana na ana nan wata rana kuma ko kuma a take ba a dade ba sai ga wata gawar an wuce da ita aka ce wani ne kuma shi ma ya rasu suka ce dau amma wannan mutane Allah ya taimake su sun huta da kaya eh, wannan irin abin da yake yi a unguwan nan kan Allah ya sauya ga bai addini ga rashin kokari ga baya kaza ga yana abu kaza ayyukan sharri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wajabat aka jima sai annabi sallallahu alaihi wasallam iyakar abin da ya faɗa a can wajabat anan ma wajabat me bambancin su ba bambanci wancan aikin alheri wajabat wannan kuma an ce mugu ne wajabat suka ce ka ya rasulullahi wancan ya zo an ce alheri yake kace wajabat wannan kuma shi ma aikin sharri kace wajabat to wai menene sai ce wancan da kuka yabawa fa wajabat lahul janna wannan aljanna ta wajaba gare shi wa amma tsani amma shi na biyu fa wajabat lahul nar wuta ce ta wajaba gare shi to kun san abin amsar inda take annabi sallallahu alaihi wasallam cewa antum shuhada'ullahi fil ardi Allahu akbar don ku ne shaidun Allah a ban kasa shine ma'anar wannan kalma tilka ajilu bushiral mu'min wannan albishir ne na wuri aka fara yi wa mumini in kaji yana aikin alkhairi don Allah yake yi kuma jama'a suna faɗi har an gane shi mai ƙoƙari ne a wajen addini to haka kuma in aka gane ka baka da ƙoƙari nan ma albishir ne na wajabat lahun nar kar ka yadda duniya ta fahimce ka kai kankamo ne wajen addini rowar jikinka rowar shawararka rowar aljihunka kai ba ka ƙauna ba ka sha'awa to fa wannan idan jama'a suka fara shaidar ka har suka gano ka domin Allah ne zai jefa idon mutane a kanka ba wai sa idon su bane da kana ga kaman wannan sa'ido wallahi eh, kaga yanzu nan ka wuce ma su rika cewa ka gan shi nan baya zuwa makaranta eh. ka san muna tare ana akwai da yawa wanda za ka ga dan unguwan nan ne zai zo wai na ruwana da su ni wurin nake bi wallahi <laughs> ka ni wallahi kullum ranan karatun sunna nan ne wurin bi na amma sai mutum ya zagaya in ka zo wuce su sa ma ido yace ni na ruwana da su ni gaban su nake bi wallahi wallahi dole a samu yo ni gaban su nake bi kawai ba ruwana eh eh na ruwana da su su suke ci da mun gidana gaban su nake bi in tafi harka ta eh, wato ba su ci da gini To Allah zai sa jama'a su sama idon su gano ka kuma, kai mai ƙoƙari ne ko mara ƙoƙari, kuma ka kuskura aka rika faɗi. kuma ba alheri ba ne to wajabat don annabi sallallahu alaihi wasallam yace antum shuhada'ullahi fil ardi ku mutane ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa in jama'a ta kirki suka shaide ka kai baka alheri kai ba mutumin kirki bane baka son addini to kar ka shiga uku in dai har aka maka wannan shaida ka shiga uku in kuma aka maka shaida alkhairi matukar da ikilasi kake ibadarka to ka haye tilka ajilul a tilka ajilu bushral mu'min wannan albishir ne da Allah yake turo wa mumini da wuri kafin wancan na shiga aljanna kafin a kai ga cewa bushurakumul yawma jannatin to wannan albishir ne na tun wuri kafin wancan wanda za a ce bushurakumul yawma jannati to Allah ubangiji ya sa ayyukan alkhairin mu ya fi bayyana a idon bayin Allah na gani. domin ba fa bayin Allah miyagu ba bawan Allah mugu in ya ga kai aikin alheri ma yace kai Allah ku ne ba ku san shi ba eh <laughs> ku bari kawai sai dai ka ga mutum shi dama bai da alheri bakinsa ma baya faɗin alheri kuma idonsa bai ganin alheri kunnensa baya shauraron alheri shi ya fi so ya ji kayi sharri iri to wannan zai sa shi a ainihin menene dinsa diyarinsa ko to zai aje wannan kam ya aje shi daga ka ƙara kuma ya aje shi wannan na diyarinsa ne amma alheri ya wuce in wani ya faɗi kuma ke kai yado Allah kai ba ka san shi ba ne. shi bai so a ji wancan na kirkin ka san dai mutumin da duk katar da yayi sharri rannan tufa Tufa ya daɗe yana alheri wata guda ƙila kun yana kuna sallah a masallaci da shi ko ba haka ba ne? wani shekara goma za ku yi kuna sallah da shi a masallaci ranar da aka kuskura aka tsince shi rana ɗaya ya saba wa Allah ko ya yi wani aiki na kuskure ko ma na ganganci to yanzu wancan duk ba za a faɗi ba wannan za a zo a faɗa musamman ma in mutum mai son mutumin kirki ya ɓaci ne domin mutumin banza so yake kowa ya lalace amma mutumin kirki shi kirki yake faɗi idan ya ga mutum ya yi abun kirki to bari ya hassada za ka je na ta ne? wani wani Allah ya bashi baiwa wallahi ƙoƙari to wancan kuma in yaji ana yabo mu sai ya ji haushi wai don me kuke ba ku san shi ba mugu ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to idan mutanen kirki har Allah ya taimake ka suka fahimce ka kai mai kokari ne har suna faɗi to albishin Allah ya karɓi shaidar su kuma domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda ku mutanen kirki ne kuka ba da shaida wancan mutumin mutumin kirki ne to wajabat lahul janna wannan mutumin banza kuka ce fa kuma ku mutanen kirki ne kuka shaida cewa baya son addini baya kokari to wajabat lahun nar antum shuhada'ul lahi fil ardi don ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa. To kada ka yarda muminai masu ibada su shaide ka kai ba ka son ibada. To sai Allah ya rubuta hakan. Kuma ka yi ta ƙoƙarin da za ka samu ka yi aikinka don Allah, kar kuma ka zo ka yi ka yi don mutane su faɗi. ka yi don Allah to a nan ne Allah zai ila'i ya wato ya nuna wa ayyadin kayar da mutane ƙoƙarinka su faɗi faƙuli imalu ya rasulallahi ka ce ku yi aiki fasayarallahu amalakum da sannu Allah zai ga aikin ku. wa rasuluhu manzon Allah zai gani wal mu'minun haka mu'minai ma za su gani kaga idan muminai suka Allah zai fara ganin aikinka sai ya sa ka cikin layin wa'anda aka yafewa wa'anda aka wa rahama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya tabbatar masa cewa kai mumini ne na gaske sannan muminai ma har su gano ka kai mutumin kirki ne to sai ka rika jin distas distas can ana faɗi can ana faɗi can ana faɗi wani idan ya zo ya ce wallahi wani abu kaza ya mini ce tab ai mu wane abin da ya mana ai sai dai Allah ne kawai zai saka mishi mu ba lokacin da abu kaza ya same mu ba kaza da kaza da kaza da kaza ya mana har ku to wallahi mu yanzu unguwar mu kusan ba wanda baya wa kaza to irin wannan in har Allah ya taimake ka ka shiga wannan layi to wannan bushura ce bushura ce don haka kada ka kuskura ka zama mai kasala a gefen addini kuma kul ka shedinka da riya duk abin da za ka yi shi gabatar da ikilasi don Allah ka kulla kyakkyawan niyya karatun nan da kake zuwa ma kada ka kuskura ka rika cewa bari in je don a ce ina kokari bari in yi karatu don in yi kaza don in ce kaza don in zama kaza don Allah don in gane addinin Allah da ya ce in zo in yi wanda ya halice ni don shi don in samu yadda zan yi in taimaka wa nima bayan Allah zuwa gaba in ɗaga addinin Allah da wannan ilimi to a nan Allah zai karbe ka bayan Allah muminai kuma za su karbe ka amma matukar ka jefari ciki ko sum'a shikenan aikinka ya lalace karatun ƙura'ani in kana yi karka kuskura ka gyara murya don a ji ƙwarewarka ka yi don Allah wani yake cewa darasin da muka yi ya wuce wai ba mai tsallake shi babu <laughs> duk mumini zai tsallake shi wallahi ainiya ce daga zarar don Allah ka yi kawai shi kenan an gama ba kulla niyyarka ta farko in ka yi don Allah dai an gama kai ka tsallake in ya so mutane kuma su yi ta faɗi wannan albishir ne shi yasa aka rufe wannan babin da hadisin nan aka biyo bayan wancan riyar da aka yi mana muka tsorata to sai aka kawo wannan hadisin don a kwantar da hankalin mumini mumini ya gare tunda don Allah yake yi kar ya ji ana yabonsa ya tsorata kamar yadda sahabbai suka tsorata da farko suka ce anya wannan aikin namu kuwa bai zama riya ba ana ta faɗi bai zama sun abu ana ta bani? anya yabon nan ba zai zama ladan mu kenan ba kuwa anya akwai abin da zamu tarda a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a tilka ajilu bushral mu'min wannan albishir ne nauri tukunna da aka yi wa mumini kafin albishir da zai biyo baya bushurakum alyawma jannati an gane wannan ko sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi ta faɗin alherin bawan Allah gawa ne ya ce to aljanna ta wajaba gare shi suka faɗi sharrinsa kuma gawa ne ya ce to wuta ta wajaba gare shi don me an antum shuhada'ullahi alal ardi don ku ku ne kuke ba da shaidar Allah ya yarda da mutum a bayan ƙasa ko shaidar Allah ya warbar da mutum a bayan ƙasa. Karka yadda mutanen kirki su rika ambatonka cikin na banza. ka yi ƙoƙari ka ga ana ambatonka cikin na kirki kuma ba don haka za ka yi ba don Allah an fahimci karatu akwai yadda za mu ƙara fahimtar tilka ajilu bushirar nuni idan muka shiga yunus Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara fito mana da abun ƙarara domin duk mutumin da yake ibada da ikilasi sunansa wali waliyin Allah shine ke yin ibadarsa da ikilasi yanzu da mu mun ɗauka waliyi kamar annabi da aka yi annabawa sun wuce kuma an yi waliyai ma da sun wuce haka da muka ɗauka ko? to amma waliyai in suka wuce to mu me ibadar mu za ta zama eh ai mu mun kade kenan duk mutumin da kaga ya je aljanna fa sai wali duk wanda ba wali ba ba zai je aljanna ba duk wanda ba wali ba ba zai je aljanna ba mun yi tsammani wanda ba su ke wannan ba ya wani ake sallah shi ne wanda za mu ji yadda waliyi yake duk mutumin da yake takatsantsan yake da takawa duk ibadarsa don Allah yake yi wali ne an gane ko sai dai ya zama walittakar ka zama hawan hawa wanda ya tsara ka ibada walittakarsa ta tsara taka wanda ya tsara shi shi ma tasa ta tsara tashi an fahimci wannan ko don haka za ka ga in an je aljanna din aljannar wane ta fi ta wane ta wane ta fi ta wane wanda ibada su ta zo daidai wa daida kuma aljannar su ta zama daidai to haka kowa matsayinsa matsayin ladansa matsayin sakamakon da za a bashi domin ubangiji baya zalunci a rana wala yazlimu rabbuka ahada wannan kwana ƙiyamun laili yake yana yawan nafifini yana yawan sadaka yana taimako da dukiya yana ba da jikinsa wajen ayyukan addini yana ta ƙoƙarin fahimtar addini kuma addininsa yana yi kamar yadda Allah yake so kamar yadda manzon Allah yake so zai yi daidai da mai kasala mm-hmm. al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al mumini mai kwazo mai himma yafi soyuwa a gun Allah kaga walittaka ne soyayyar kai? soyayyar da walitakarsa a gun Allah tafi ragon mumini shi ma ana son sa waliyi ne amma mai rauni amma mai rauni shi yana nan dai shi dai ba zai yadda ya saba wa Allah ba amma an kaga dama kai ka je kai ta saba ma shi ba zai ma damu da kai ba ba zai iya faɗa ma ba ba zai iya hana ka ba amma shi yana ƙoƙari kaga mai launi ne ba yi da kuzari ba yi da ƙoƙari kuma in ana harkar addini ba za ka ga yana kazar-kazar ba wani ba sai a je aikin addini har a dawo ma ba a san ya je ba shi yana ga hakan ɗin kamar wani tawazu'i ne ko ba tawazu'i suna wannan ba kana rarrabewa kana mai da kanka baya ko a duniya ka ce ɗan baya ga dangi yabo ne to me yasa kake ja baya eh ai almu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah min almu'min ad-da'if mu'mini mai ƙarfi mai ƙwazo mai himma ya fi abun Allah fiye da mumini mai rauni shi ma kaga an kira shi mumini amma mai rauni ne shi addini yana iya rushewa ma ta gefensa amma shi ba zai rusa nasa ba amma yana kallo zai rushe ba tallafi da zai bayar an fahimci abu? to waliyan Allah mataki-mataki ne ba wai kowa wali ne daidai da kowa ba wanda ya bi ka himma ya wali ta matakinsa martabarsa ya wuce naka an gane ko anna man akhlasa al'amala lillahi abinda muka karanta a yau duk mutumin da ya keɓe aikinsa don Allah yayi abla Allahu alsinat alsinatan Allah zai ainihin saki aqlaqa zai saki alsinatan nasi harsunan mutane zai saki harsunan mutane bisana'i alaihi su yi ta masa in dai ka tsaya kana aikin addini don Allah tukuru to Allah zai ja harsunan mutane ya sake su sai su rinka fada su rinka faɗi wane mai kaza ne wane yana kaza wane yana ƙoƙari wa wannan Allah ne ke sa su su yi don su shaida ne a madadin Allah an gane wannan to wa annahu min jumlati awliya illahi azza wa jalla to fa wannan mutumin in karkaji an kai ga ana yawan fadarsa to ya shiga jumlar waliyan Allah ne girma da daukaka wa qala ta'ala ga abinda Allah yake cewa ala ku shaurara ku ji inna auliya Allah lallai waliyan Allah la khawfun alaihim ba tsoro a kansu ya hum yahzanuna kuma ba bakin ciki amma wanda ba auliya Allah ba auliya shaitan su idan suka zo mutuwa tsoro zai kama su don saboda abin da za su gani kawai na sakamakon da suka tinkara kuma aikinsu gaba ɗaya ya lalace ba don Allah su kai ba sannan idan suka je lahira bakin ciki zai lullube su saboda za a tattaro ibadar tasu gata tariya ce shirka ya shiga ciki sai a sheke ta wa home. ila ma amilu min amalin faja'alnahu aba'an mansura Allah ya mu gabato da su gaban ayyukan da suka aikata wannan aikin sai sun gan shiga shi him baga ya kamata da in an auna nauyinsa ya ishe su zuwa aljanna kawai sai a maida shi haba'an mansura bura kawai sai a sheke shi sai ya bi hawa sai bi sarari sai ya lalace kawai su dawo ba su da komi akwai bakin ciki ko babu to shi yasa aka ce mumini waliyai na Allah su la khawfun alaihi ba tsoro tare da su lokacin da za su tafi lahira saboda alherin da suke hangi walahum hum yazanuna ba sa bakin ciki kuma idan aka je ranar lahira saboda aikin su yardajje ne an karba sannan kuma ba za su yi bakin cikin barin duniya ba don sun bar mata sun bar yara sun bar gidaje sun bar motoci sun bar kamfanoni sun bar ayyuki gonaki dabbobi wannan duk ba zai bakanta musu rai ba saboda sun gane shara suka bari ga inda alheri yake amma mumini bakin ciki yake yi Babun nan ja'iri wanda ba mumini ba nake so in ce shi bakin ciki yake zai bar duniya ga dukiyarsa bai yi sadaka ba bai taimaka ba bai yi addini ba lafiyarsa bai yi amfani da ita wajen addini Allah ya kawo shi don ibada bai yi ibadar ba ko kuma ya yi ta da jahilci bai nemi iliminta ba Ga shi har mutuwa ta zo sai tsoro saboda masu ɗaukar ran nan wannan ake gharqa ne su suka zo masu ɗaukar ransa wato mala'iku ne masu ban tsoro in ka gansu kawai ba su da kyan gani sannan kuma ba za su sassauta mishi ba wajen ɗaukar rai in ya kalle su kawai sai tsoro ya kama shi amma mumini la khawfun alaihim su ba tsoro saboda ne mala'ikun masu kyawawan fuskoki ne za su zo sannan suna masa albishir ya ayyatu ayyatuhan nafsul mutma'inna Irji ila rabbiki radiyatan mardiyya fadakuli fi ibadi wadakuli jannati ana tararayarsa za a karɓi ransa ana nuna masa makomarsa yana kallo yana fara'a yana farin ciki ba tsoro auliya Allah auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanuna to su waye ne auliya Allah ayar ba ta tsaya a iya wannan ba Allah sai ya kawo wata sai ta fassara ta farkon Su suwaye auliya Allah allazina la khawfun alaihim wala hum yahzanuna waɗanda ba tsoro tare da su ba bakin ciki sai ce allazina amanu waɗanda suka yi imani da kaɗaitakar ubangiji suka yi imani da za a yi alkiyama suka yi imani da an halicce su don ibada kuma idan ba su yi ibada nan ba wuta za su suka tsaya suka yi wa kanu yattaquna suka zamanto ba masu takawa masu kiyaye dokar Allah su ne allazina yattaquna to su ne waliyai to su wayannan waliyan sai alahira ne kawai Allah subhanahu Ta'ala zai nuna su koko a duniya ma akwai wasu alamomi shi ce lahum lahumul bushra kaga tilka ala menene tilka ajidu bushural mu'min Allah ya ce lahumul bushura fil hayati dunya suna da irin albishir da za su rinka ji ko kuma mutane za su rinka ji daga bakin waɗansu mutane lahumul bushura fil hayati dunya suna da irin wannan albishir din kai wani Allah ya taimake shi wallahi ka duba da yaron nan baya ji ya daga kallon kwallo sai kallon fim sai karta sai yawan shaye-shaye ta duba yanzu yaron nan Allah ya taimake shi kullum yana makaranta jam'i bai wuce shi yanzu ina tabbatar maka duk abin da ya san mai bataren iyayensa ne ba yayinsa yanzu iyayensa kwata-kwata ma ba yaron da suke jin daɗinsa kamar yaron nan to bushewa kuma yau ya zo an gane ko wannan albishir ya fara gani tun daga duniya sakamakon imanin da ya yi ya canja mugun aiki da kyakkyawa ya canja sabon Allah da ɗa'a, ya canja sabawa iyayensa da kyautatawa to wannan fa ya fara ganin albishir kuma ga jama'a suna yawan faɗi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a gabansa sahabbai suka yaba wannan gawa yace wajaban to shi ma wannan yanzu ya shiga layi an gane wannan ko to sai ya ce lahumul bushra irin waɗannan bayin Allah suna da albishir fil hayati dunya tun daga duniya wa fil akhirah haka kuma in sun je lahira a ce bushrakumul yawma jannati yau al yawma yawmul qiyamati bushrakumul bushrakum al jannat albishir ɗinku a yau da a duniya albishir ɗinku yabo ko to yau kuma aljanna kaga fi duniya wal akhirah mumini zai samu albishir a duniya ai ta yabon aikinsa sannan kuma ya samu albishir a lahira a ce maka ga aljanna albishirinka ga aljanna ka shiga me yafi aka dadi ko yanzu kana fama in kaga hadiri kana ruɗe ɗan ɗakinka yana rawa sai kawai wani ya kira ka ya ce albishirinka ce goro ina gidan da muka ga ana ginawa can ce e alhaji ya ce naka ne an gama ga makullin ce ka je ka ɗau ka ku shiga sai ka kwana kana kuka don haushi za a hudda ka cikin wannan tabon to me yasa yanzu kake kuka bashashara ta kama ka za ka mutu ka tafi aljanna eh, eh? ga can aljanna ka yi dariya mana ka kusa mutuwa eh kana kuka wai za ka bar mata yanzu matan nan nawa guda biyu in bar su ga yara na yanzu ƙananan nan ma ya koya ya za su rayu ka tafi can da Allah ga can inda abu yake da kai wa ya rike ka ka bari wasu masu aura su ɗana kawai kai ka tafi ba shi ne dai ba ka so ba to ga can huru layi. eh na bar su da to ko albishir ɗin duniya aka maka kana gidan ka yana ragaraga iska in ta zo kana burgice ba bacci in dai da daddare ake ruwa kuna tsatsaye da safe aka zo aka yi ma albishir da wani gidan da da kana wucewa kana mamakin gidan nan eh. kana ga ta'uwa ne kai da irin wannan sai aka ce ma albishirinka goro gidan nan da ake wuri kaza an gama shi to don an gama shi shine mi shi albishir yace naka ne an baka eh wannan albishir din kansa yana da dadi balle a ce albishirinka goro ga aljanna shiga eh to lahumul bushra fil hayatid dunya a duniya a musu albishir ay tebo sannan kuma wa fil akhirah a lahira kuma ay musu albishir su shiga gidan aljanna karka dauka wai da aka yi irin wayannan waliyan fa yanzu babu a'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, La tabdila li kalimatillah. Ba canji, kalmar Allah in ta zo tadira, tadira kenan duk wanda ya irin wani aikin za a bashi. daga yanzu har a rufe kofa yauwa la tabdila li kalimatillah kai ne kana iya ka bude kofa alkhairi wata rana a tarar ka rufe yace akai ya isa haka eh to shi Allah ba canji Allah subhanahu wata'ala wa huwal azizul menene wa huwal ghafurul menene wa huwa al-fawzul azim ashe wannan shine zalika al-fawzul azim ko zalika huwa al-fawzul azim wancan fa shine babban rabo zalika huwa al-fawzul azim ashe kana da albishir a duniya ana lissafa ka cikin mutanen kirki a lahira kuma a lissafa ka cikin wa'anda aka ba aljanna akwai rabon da yafi wannan girma zalika huwal fawzul azim to wannan shine babban rabo wanda kowane mumini yake buƙatar ya samu Allah ubangiji ya bamu wannan babban rabo Allah ya datar da mu wannan shine darasin yau insha Allah akwai tambaya sai Wa alaikum assalam wa rahmatullah. neman shawara ko ce misali kamar ni ne daga eh, da mahaifina ina zuwa makaranta sai baya so sai ya ce masa kila ina bi a hankali zai mm. lura da karatu da ya ke karanta da ni mm. sai na fahimci gaskiya sai nake bin mahaifina a hankali na da lokaci mm. wurin nan ana ƙaruwa karatu ne ake na tsoron Allah ina da zama mahaifina dai haka dai haka dai har ya haɗuwa ya bari ina zuwa to daga cikin ƙannena sai suka kasu biyu rabi sai suka bi ɗin kuma sai ya tunjaye su shi mare hmm. muna nan muna nan sai yana nuna shi yanzu ga tun da na gagare shi hmm. na matsa har na jawo tiyara hmm. wa'annan kan wane ne haka dai ina ta nasiha zai ubani ba kuma kamar yana wasu na taimaka min game da nasiha shi to mana sai ina neman shawara mata tana da ciki ta kusa to kuma ni ina sha'awar yanzu mana a yi

inda manzo Allah ya ce kuma sai ka ci gaba da yi masa nasiha ka fahimta duk abin da aka ce ga yanda Allah yake so to shi za ka yi kokari ka yi ka nemi yardar Allah da farko sannan sai ka koma neman yardar iyayenka ta hanyar da Allah yake so ka fahimta ko amma kar ka nemi yardar su ta hanyar da Allah bai so in ka nemi yardar su ta hanyar da Allah bai so to kuma sai ya zama na ka samu yardarsu Allah kuma bai yarda da kai ba yardarsu kuma ba za ta kai ka aljanna ba matukar bai haɗu da yardar Allah ba nan ne matsalar take ka gane ko to batun addu'a kuma ba nan ne matsala take ba mu ne muka ɗauki wannan addu'a tamkar shine ma ran yaro ba shine ran yaro ba yaro kam daga ranar da Allah ya baka shi ka masa hudu ba ka bashi suna ka gane ko in kamar hudu ba ka kira sunan shi ranar bakwai ka yanka aƙiƙa sai ka bayyana wa bayin Allah ga sunan ɗana Bayin Allah kuma za su ci gaba da yi masa addu'a a to Allah ya ɗayyaba Allah ya raya an gane ko to taro irin na alkhairi za ka iya neman du'a'i cewa Allah ya bani yaro yau kwanansa bakwai na sa masa sunawa ne don haka ‘yan uwa a taimaka mun da addu'ar Allah ya shiryar musamman halin da ake ciki yanzu mai yiwa a cikin wa'yannan bayin Allah a samu irin wa'yannan waliyai da yawa a ciki waɗanda Allah zai yarda da addu'arsu idan Allah ya sa wani ya ce to Allah Ubangiji ya sa shiryayye ne Allah ya sa yana daga cikin waɗanda Allah ya yarda da su Allah ya ɗayyaba rayuwarsa sai kaga ya tashi ɗayyababbe an gane ko wannan kuma koma menene irin taro irin na ‘yan uwa in abun ka ya rikice maka ko kuma kana da buƙatar wani alkhairi za ka nemi addu'ar ‘yan uwa to a ciki insha Allah in wani addu'ar sa Allah bai damu da ita ba to fa wani Allah ya bai karba wani Allah zai karba don duk mai yin ibada don Allah in ya roki Allah Allah zai karbi addu'ar shi shi yasa ake neman addu'a a gun taro irin wannan an gane wannan ko yawa kar ka tsaya ku ta rikici da mahaifinka kan abun da baya da nassi ka fahimta ko abun da duk ba nassi to kar ku tsaya kuna rikici in ya ce a gida zai zo ya kira abokanansa dattawa su yi wa yaronka addu'a karkace baba ni ba wanda zai zo ƙofar gidana ku saba da shi akan haka ka bi shi a hankali ka gane ko duk abin ba nasi gare shi ba kuma babu hadisi karara babu aya karara to in kana kira zuwa ga addini ka lallaba kan wannan din ai ta tafiya a kwana a tashi a kwana a tashi balamma ya dukulil imani fi qulubihim to a lokacin kuma sai ka riga cewa to kaga kamar kaza ma dai bai kamata ma a ce muna yin shi ba ma da kaza ya kamata to kaga sai ai ta share irin wannan a lokacin in ka gaya mar sai ya share kawai to amma a yanzu fa wasu sun ɗauka wannan shine ruhin yaron wannan taron da ake kamar shine ruhin ɗan in ba a yi shi ba kamar ɗan shege ne haka wasu suke gani to don haka bai kamata ku yi kuma rikici a kansa ba ka gane ko domin idan suka haɗu suka yi addu'an nan tasu babu wanda zai kawo maka wata aya tsayayya ya ce maka da suka yi ɗin shirka ne ka fahimta ko addu'a suka yi matuƙar ba su haɗu da maza da mata ba sannan kuma aka ƙaddara wannan abincin da aka kawo tamkar walima ana fahimta ko domin mutumin da Allah ya ba shi ɗa yana iya kiran abokanansa ya fito da abinci don murnar Allah ya shi ɗa a ci a yi addu'a a tafi wannan babu laifi da wannan manufa ne har magabata suke yi da wannan manufa har abun ya kai ga aka dawo da shi aka kaddara shi kawai tamkar a rubuce ki ya zama bidiya har sai ya gama an taru maza da mata mata suna guda ciki maza kuma suna shewa waje ya zama na ma ba wata addu'a ma da ake to sai ya zama taron bidiya an fahimta ko yawwa to shi yasa kamar shehu usman za zaka samu irin wannan duka yana sassauci da shi matukar ba a hada maza da mata matukar kuma ba a kawo su kalmomi na bidi'a ko kalmomi na illa da za su bata abun ba an fahimci wannan ko to don abu ne wanda ba da tarihi a littafi wanda yake ingantacce na hadisai ga yanda ake taron ga irin zaman da ake ga yanda kaza ga kaga duka babu in an zo kuma ga irin addu'ar da ake duka akwai ne a babu laƙiƙa akwai iya abin da shari'a ta sani kawai in an aifan maka yaro ka yi masa hudu ba ranar kwana bakwai a masa aski a yanka masa rago a bayyana sunansa ne shari'a ta sani sai kuma aka samu akwai daga cikin sahabbai wanda ya samu yaro kuma ya kira walima an hada abinci abokanai an zo an ci to kaga wannan idan ka ɗauka kai ka kira abokananka don murnar wannan yaro a dafa abinci kowa ya ci a watse wannan sai a ce ka yi walimar samun wannan yaro an gane wannan ko wannan kar mu zo mu yi ta rikici da iyayenmu akan irin wannan yawwa a rika sassautawa mutum ya rika sanin abu mai zafi da abu marar zafi domin abun da duk aka ce wannan abu an kaɗe aya ƙarara ko an taka hadisi ƙarara to ba a sassautawa uba ko sarki ko malam ko waye wannan sai abi Allah sai abi manzon Allah Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minina Allah da manzon Allah ne kawai ya cancanci a neme yardan su matukar mutum muminin ne shi eh matukar mu muminai ne to mu nemi yardar Allah a madadin neman yardar waɗansu bayin Allah ko babanka ne in ya nemi ka saba wa shari'a sai ka ba shi hakuri ka ce a baba wannan Allah ne yace in tsaya a kai don haka kai ma bai kamata a ce kai wannan ba don hakan saba wa Allah ne kai hakuri kamar ya hana ka karatu ne sai ka ce to baba in na zauna zaka karantar da ni amma ko sai ka ce to daga yanzu zan aje littattafai na anan sai ka karantar da ni yace zagi na za ka yi don kaga ban yi karatu ba ce to baba kai ba kai ba ni ban yi ba kuma haka kake so mu zauna kai ma ai ba halarta maka Allah yayi ba ka zauna ba kai karatu nan ba to ka bari ni in yi mana in hmm, ba rashin kunya bane gaskiya ce haka annabi Ibrahim suka yi a cikin lalama za ka gaya mishi ya abati lima Abudu ma la yasma wa la yusir wa la yughni anka shay'a eh ko haka yayi tai maza wazi yace ka bi baba Allah ya bani abin da bai baka ba ya tsinka yadda ni abin da bai tsinka yadda kai ba me yasa da kana da hankalinka kuma ka rika bautar abin da bai ji bai gani kuma ba zai kare ka da komai ba kaga yayi tai masa yayi ta masa amma da yake ba mai rabon bane yace oh aragibun anta an alihati ya ibrahim ka gani ƙarshe dole ne irin wannan kamfe ya ce rashin kunya za ka mu mm. to zan tsine ma to kwata-kwata ma ba ni ba kai to haka aka yi wa annabi ibrahim ma da aka yi maka saka me ya same shi mm. don akan addini babanka ya ce zai tsine ma kansa ya tsinewa fa in ya ce ba ni ba kai to kamar ya raba kansa da Allah ne domin kai ka rike Allah ya ce ka rabu da shi in ba ka rabu da Allah ba zai rabu da kai to in ya rabu da kai kamar ya rabu da Allah haka aka yi da annabi Ibrahim da mahaifinsa yace wa hajurni maliyan ka kaurace mini tsawon lokaci ban son ganin ka da ya kaurace masa waye lalace shi ya lalace don haka shi uba a hankali ake bin sa da lalama ake bin sa idan ma ya ki yayi addinin kai masa da'a a hanyar da ba ta sabon Allah ba ko arne ne mahaifinka to ba za ka yi masa gatsali ba kuma ba za ka daina ciyar da shi ba ba za ka daina siya mai riga ba ba za ka daina gyara mar ɗaki ba ba za ka daina taya shi aiki ba ba za ka daina zuwa aike in ya ma ba sai in ya aike ka giya ko wani abu na haramu. ko kuma ya eh, ka zo ka raka ni in je wajen bautar dodo ko shirka ko gumboka wannan shine ba za ka ba amma duk aikin da ba sabon Allah ba za ka masa za ka taimake shi za ka za masa za ka ciyar da shi za ka tufatar da shi ko da baya sallah a matsayinsa na uba haƙƙin aihuwa amma gefen ibada kuma wannan sai ka yi wa Allah yanda yake so nan kuma in ya hana ka to Allah ya ce la sam a ta'a an gane wannan ko to mu rika bin iyaye a hankali mu rika kula kuma da abinda zai sa mu yi musu tawaye da abinda zai sa ba za mu yi musu tawaye ba ba wai haka kawai ko yaushe kawai ka zama na kai kayi wa ta tawaye don shi bai fahimci sunna ba ka rika lizimtarsa ko da in ka gaishe shi bai karba kai ta gaishe shi ko da in ka ba shi baya karba kai ta kaiwa kana aje mishi in gane ko don wallahi na tabbata in ka kai mar dubu goma ka aje mar kuka ya ka gaishe shi yaki ka aje mar dubu goma ka tafi dauki kayan ka dauki in ka tafi wallahi ya dube su ya kawo da kai ya dube su ya kawo da kai ya dubi na uku dan kasu zai wallahi dubu goma wasa ne eh to in aka yi haka ka dan kwan biyu baka je ba sai ke yana ina eh kayo masa dinki mai kyau ka zo bai nan ka ce in baba ya zo a ko kuma yadi mai kyau e ka zo da dubu ashirin ka ce a bashi ga ga ga kuɗin ɗinki mama in ya dawo ki bashi. Dubu ashirin duka? Eh kuɗin ɗinki. A ɗana ka je wallahi. In ta zo ta miƙa mara shi wannan ɗan maza yaron ne ya zo haka. Eh to gashi abin da ya ce a baka wannan kuma wai ka yi ɗinki. Sokewa da yi eh, haka ya ka. To yaron nan ko ya fara hankali ne. Eh. <laughs> <laughs> ai dama yaron nan ba wai son sa ne ba na yi ba wallahi rashin kunyar sani. amma duk yanda aka yi dai ina ga yaron nan yanzu ya dan ya fara hankali to gobe bayan ka zo baba ina kwana eh barka yau yanzu ya fara barka yau ba sai zaka litiji mana wai ni gonakin nan kam ya kuka raba su ne da dan kande wai da kanin shi ce a nan gabar na bashi ni na rike yamma yace to salisu fa ina kuka yanka mai to yanzu fa za a fara an zawarci yanzu taki za a fara yi yanzu za ku fara taki eh to amma kai baka da hikima baka taimako haka kawai babanka ya gumtse kai ma ka gumtse to yace za a gano eh

bai hana tabbatar auren ba domin idan mutum ya zama na bai baya yawan mu'amala da harkar karatu da a sunnace to za ka rinka jin yana harkar kalmomi irin na al'ada ko to a take idan ka ce za ka kobi irin wannan amma idan wanda yake yawan abun nan ne za ka iya kwabarsa a take sai ya ji daɗi amma idan wannan a lokacin ka kwabi irin wannan to sai ka to kaga irin abun ma sun kira mu wurin dama kuma na wulakanci an fahimta ko to kaga shi ne bayarwan ai ya kira ya na baka auren wance ka ba wani ko na aurar wa wani ka isar masa ba kai bayar mm. to ba aure yayi ba yayi yace to zan isar masa to an gama amma mu a al'ada da in aka zo ma sai an yi assalamu alaikum eh haka assalamu alaikum ya kalli kudu assalamu alaikum ya sunkura assalamu alaikum sai ya tashi wai zai shiga gida hmm. yace alaji wajenka muka zo yace ya mene yace assalamu alaikum in ya ga iwai da dan ɗari biyar. Wa alaikum Ba baki muka yi ne? Lafiya lafiya galau. Wai sai an ba da ɗari biyar ya ce lafiya lafiya galau. Daga ina? Ce wallahi daga ɗan nan a kawai muri kaza muke. To lafiya kam? Ya a eh, Mun zo neman iri ne. Ce to to to to to maiwa? Ya ogero? Ya dawa ko? Ya to muku nan ba ma masara ai. ko rogo ah, sai ya yi ta lissafi sannan ya ce masa a irin mutum oh oh akwai irin da ka gani a nan? Eh, eh, Kaga wannan auren al'ada ne fa? Eh? to kai da har ka samu ma ba tsaya a akan irin wannan ba eh, ai gode wa Allah hankali wannan din ma za a bashi eh Allah ya sauke. Ka ji dalili ba su arihu. Muna sane da wannan gaba kyale ta muka yi. na'am yawwa to me wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ينقوى مساء ينقوى waɗanda a bala'in iska ya shafe su waɗansu cikin garinmu waɗansu ƙauyuka waɗansu kuma a gefe wanda sun tsallake ma ƙauyukan garinmu akwai kuma wanda Allah Ubangiji ya jarrabe su musamman laini wanda bayan iskar hadda gobara to mu sa su cikin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa ya zamanto ƙarin nauyin mizanin aikin alkhairi in an jira na gobe kiyama. Allah ya sa wata jarraba ce da Allah yake nufin su ta zama alkhairi gare su Allah ya mayar musu da alkhairi asarar da aka yi Allah ya mai da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya kare mu ya kare su ga bala'in da zai tinkaro nan gaba sannan a cikin ɗalibanmu akwai wanda abun ya shafe shi wanda shi ma gidansa kwata-kwata an kwaye yanzu ma ya koma wani wuri kuma dama yana fama da wata jinyar da ba komi yake ci ba kuma gashi mai karamin karfi ne a gaskiya kuma yana ɗaya daga cikin masu agaji masu zirga-zirga duk inda za a je su ne suke ta fama sannan ba wata sana'a yake da shi mai karfi ba sai ya raba an masa ya kasa haka dai hatta wani momi da muke tafiya sai ya ɗebi abinci daga gida bai ci in an sa gishiri bai ci abu da tsika bai cin kaza saboda ciwon da yake tare da shi shi yasa kake ganin shi kullum a rafi abincin da yake ci kai in an baka ba za ka ci ba kuma gashi mai karamin karfi ne kuma yanzu gaba ɗaya an kwaye ɗakunan shi dama haka ya kukuta dai Allah ya taimake shi ya yi wannan tabo kuma shi ma an ɗauke yana da kyau gaskiya wannan tafiya ya kamata ce an agaza wannan bawan Allah shi ne malam Husaini maki kowa ina ganin zai san shi yanzu haka baya cikin gidan shi don Allah waɗanda Allah ya kore musu baiwa suna da abu za su iya yi ba tare da nasu ya ragu ba to su gina lahirarsu da wannan duk wanda Allah ya bashi baiwa zai taimaka mishi to yana iya kawowa a nan sai mu kai mishi insha Allah domin ya samu ya mai da wannan ɗakuna nashi domin a yanzu babu yanda zai a ce ya mai da wannan ɗakuna gaskiya ire-iren su kuma suna nan da yawa duk wanda yana da dukiya ya tsinci wani ya yi irin wannan to in ka taimaka masa fa kana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai rufa wa bawan Allah asiri Allah zai rufa masa ranar gobe kiyama to Allah ce mu mun bude kofar wannan taimako ba wai lalle ne sai an daga hula ba muna bara ne ga waɗanda Allah ya kore musu sannan kuma idan muka ga bai zo ba to akwai lokaci da za mu yi bara kuma abin bayan Allah domin mu taimaka wannan dan uwa dan agaji namu اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء ربي يسر ولا تؤثر ربي يسر ولا تؤثر ربي يسر ولا تؤثر ربي يسر ولا تؤثر ربي يسر ولا تؤثر اللهم اكلنا الجنة مع الأبرار وإنا شر عذاب النار اللهم اكلنا الجنة مع الأبرار وإنا شر عذاب النار اللهم اكلنا الجنة مع الأبرار وإنا شر عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين